madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba wato rayuwata rayuwata mai sauraro assalamu alaikum Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai. Yau 23 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar matan da suka rasa mazajensu ta duniya. An samar da wannan rana ne domin magance tarin matsalolin fatara da rashin adalci da miliyoyin matan da suka rasa mazajensu ke fama da su. a shekarar 2024 da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa akwai mata sama da miliyan 258 a duniya da mazajensu suka mutu, kuma galibinsu na rayuwa cikin matsanancin talauci. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan wannan rana inda muka dubi irin halin da waɗannan mata ke ciki da ma yaran da aka bar su da su. Mun gayyaci Zainab Abubakar Aliyu Boso ɗaya daga cikin irin waɗannan mata da matsalar ta shafa da kuma Hajiya Nazifat Idris Salanke 'yar gwagwarmayar mata da ƙananan yara da ke tarayyar Najeriya. Amma kafin nan. wakilinmu daga jihar Nejan Najeriya Ismail Karata Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto. Rayuwata. Masu iya magana na bayyana mutuwar miji a matsayin mai tonon asiri. kuma ana wannan karin magana ne duba da halin da wasu mata ke tsantar kansu a ciki bayan mutuwar mazajensu akasarin irin waɗannan mata da suka fi shiga cikin garari su ne waɗanda aka mutu aka bar musu yara babu masu taimaka musu amina muhammad kingibe ɗaya ce daga cikin irin waɗannan mata da miji ya mutu ya bar mata yara bayan rasuwar mijina rayuwa ta zo min daban wanda na ke yin ta cikin kunci na farko ga sabo na biyu ga kuma rashin sa a lokacin da yake raye za mu bakaci komai da komai mu samu a yanzu wanda ba haka ba ne rayuwa dai ta zama mun wani iri ba daɗi ana cikin mawuyacin hali. ita ma amina hamisu mijin ya rasu ya bata da yara biyar ga abin da ta ce kan halin da suke ciki. Marayunmu gaskiya ba sa karatu saboda babu ta abinci ake yi ko kuma ta karatunsu. yanzu haka yara na akwai waɗanda ba sa karatu guda uku sauran kuma suna yi ɗaya dai shi yana ɗan taimakawa ya girma a lokuta da dama waɗannan mata kan koka da rashin samun taimako daga dangin mazajensu masana sun bayyana muhimmancin taimakawa irin waɗannan mata da marayunsu Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala da ke tallafawa irin waɗannan mata da yaran su Marayu na da muhimmanci. Al'umma ko da ba irin tamu ba suna kulawa da masu raunin da ke cikinsu suna kulawa da marayunsu. Babu wanda zai ji daɗi a ce ya mutu ya bar 'ya'yansa da iyalansa suna gararan ba su kai nan su kawo ba su da abin da za su ci rayuwa na cikin kunci na rana cikin tashin hankali an buƙaci gwamnatin jihohin najeriya da su samar da wasu shirye-shirye na musamman da za su taimaka wurin rage kuncin talauci da akasarin mata da su suka mutu ke ciki rfi madalla an gaishe da ismail karatu abdullahi da rahoton nan Yanzu sai tattaunawarsa da Zainab Abubakar Aliyu Buso, ɗaya daga cikin irin waɗannan mata da matsalar ta shafa. Halin da mata dai suke fadawa a rayuwar nan lahi yana da wahala. Za ka yi tunanin me za ka ba ma yaro a tashi da safe ka waye gari ba ka da abincin ci. in ba na Allah ba to sai dai ka sha wahala dan duk inda ka je wani sai ce sai ya kwana da kai kafin ya baka abin da kake nema sannan kai ne kudin makarantar yaro kai ne abinci kai ne sutura rashin lafiya komi in haya kake yi kuma kai ne kudin gida sai dai in allah ya kawo maka ɗauki ya kawo maka wanda zai taimaka maka ba haka ba halin nan dai da ake ciki gaskiya gaskiya mata na jin jiki shin ba samun kulawa ne daga dangin mazajen ku domin kula da waɗannan yara da aka bar ku da su gaskiya cikin wa'annan shekarun dai da muke tare da 'ya'yanmu a nan gurinmu ba dangin ɗan uwan miji dai da zai ce maka gashi babu hatta kuɗin makaranta kai ne ciyar da su ni ko su uwa ce babu ɗan uwan mi dai da zai ce gashi ya ba da wani tallafi ma 'ya'yansu babu ana wannan abin yana wahala komi dai uwa aka bar ma kina gani lokaci yayi da ya kamata hukumomi musamman ma gwamnatin jihohi da na tarayya su samar da shiri na musamman za su rika taimaka matan da mazajensu suka rasu. Lokaci kan yayi da ya kamata su samun mata wanda suka rasa mazaje illa mijinta ya mutu ne illa sun rabu da mijin ne kuma duk ita ake bari da rikon 'ya'ya lokaci kan yayi da za su kawo mana tallafi a cikin rayuwarmu irin sana'o'in hannu wanda ya makaranta a taimaka mishi da aiki wanda bai yi ba a tallafa mishi da sana'a ko kuma wanda ya din ma yake neman sana'an hannu ne kawai ya yi farin layi hamdu in dai sun yi mana haka ko ta'adi da yawa zai ragu a cikin ƙasa insha Allah kuma Allah ya ba su ikon su tallafa mana. haka yake rayuwa tana faruwa. Fati Musa kuka saurara daga tarayyar Najeriya. Ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin rayuwata da Hajiya Nazifat Idris Salanke. 'yar gwagwarmayar mata da ƙananan yara da ke tarayyar Najeriya. A gaskiya mata da suka rasa mazajen su suna cikin wani yanayi musamman ma idan mazajen da ba su da ƙarfi to wallahi da 'ya'yan da mata ba ƙaramin ƙalubale suke fuskanta ba. a wannan irin lokacin da muka tsinci mu zumunci ma ta yi wahala so ta tari idan ka ga mai gida ya rasu mafi yawancin lokuta yana da wahala ka ga wai danginsa ko da 'yan uwansa an tsaya kuma ana kallon ya rayuwar waɗannan matan da 'ya'yan suka shiga da wahala wa'annan mata wanda muke kiran su widows suna bukatan taimako kaga sun shiga wani irin yanayin da ba su taɓa shiga ba amma babu wa'anda suke cewa ya za a yi su taimaka ma wa'annan bayan Allah. To menene illar rashin taimaka ma irin waɗannan mata da kuma 'ya'yansu? 'Ya'yan kaga babu karatu, matan kaga duk abin da yake su ya kare? wasu ma sun koma mabarata, 'ya'yan su koma mabarata, wasu 'ya'yan sun koma shaye-shaye, wasu sun koma biye-biye irin na maza musamman yara mata, wayanda ba su samun abinci da kulawa kaga kirikiri dan uwa yayi ma ƴaƴansa kayan sallah yayi wa matansa su ci abinci suna zubarwa ma amma ƴaƴan kanansa ko ƴaƴan wa'ansa ko ƴaƴan dan uwansa suna nan a tagayyare abin da za su ci babu saboda ƙasa ya rufe idan dan uwan to wallahi wallahi wannan kalubale ne a gare mu albarkacin wannan rana wani kira zaki don samar da sauyi kan wannan matsala a matsayina na yar gugurmaya wannan rana da aka ware domin wannan rana ta widows to muna kira da babban murya ga mawadata 'yan kasuwa da 'yan siyasa su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa inda wa'annan mazajen suka tafi suma wata ran za su a duba 'ya'yan nan da suke da buƙatar karatu a kai su karatu a gwamnatanci abin da ya kamata gwamnati ne ma ya kamata a ce sun ɗauki nauyi da sauransu a ci gaba muna kira ga wannan gwamnati da sauran gwamnatocin jihohi da muke ga suna ƙoƙari da suka sassauta kuɗaɗen makarantu da dan Allah a shiga cikin lamarin waɗannan marayu da kuma iyayensu. Tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi da Hajiya Nazifat Idris Salanke, 'yar gwagwarmayar mata da ƙananan yara da ke tarayyar Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. gare ku masu saurare. Ya yawaitar matsalar samun matan da suka rasa mazajensu take a yankunan ku? Shin waɗannan mata na samun tallafin da ya dace ta kowace hanya? Wani kira kuke da ga al'umma dangane da wannan rana sai mun ji daga gare ku. Madalla da haka za mu ja labulan shirin a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai. Musamman Ismail Karatu Abdullahi da ya aiko mana da rahoto a kai Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke